Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sace 'yan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok, waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma sami ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu. Beki da Paul Gadzama suna cikin ƙungiyoyi da suka ɗauki nauyin ilmantar da 'yan matan da suka kubuta da ke karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Beki ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin 'yan matan da suke tallafawa. Dama guda goma, ‘yan mazallan 'yan matan Chibok muka kawo. Suka samu makarantar sun shiga a nan yau ana shekara uku. A cikin shekara uku na abubuwa da yawa ya faru, amma suna ci gaba. A ciki guda goma nan, guda biyar yanzu za su shiga college. sun yi graduating from high school wato kamar secondary school kamar ss3 a wajenmu sun yi graduating yanzu za su shiga kamar university guda biyar. Eh, wato na sani dai a nan amurka in dai ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makaranta kuɗi ba ne makaranta sakandare a nan kyauta ne da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne maganar littattafai da duk dai wata bukata da yake da ita ta makaranta gwamnati mm. take ɗaukan ɗawainiyar nan to amma kuma akasin haka yake in an za a shiga jami'a ko da wani irin wata irin jami'a ce kuwa wane ne zai ɗauki nauyin su zuwa jami'a a nan to wayansu jami'an sun taimaka sun ba da abin da ake ce da ita scholarship wato kamar an ba su kyautan uh, koyaswa da kuma eh, zama a makarantan a makarantu amma kamar biyan bukatu na yau da kullum su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa mu ne muke da nauyin wannan din mu taimaka musu muna biya musu wannan bukatan. wato 'yan mata ukun da suka rage a hannunku waɗanda sai ka ce ku ne na wayarsu ta rataya wuyanku menene burinsu? waɗanne kwasa-kwasai suke da sha'awar? burin Burinsu wato su samu digiri, kowannensu sun sa niya sun sa kai kuma kuma suna kokari sosai domin su yi eh, jami'a university kenan har su samu digiri a cikin shekara hudu. Eh, sun kowanne akwai sun riga sun zaɓi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai ko kuma kawo yanzu dai babu ɗaya daga cikinsu da ta san ainihin meye take so ta zama misali ko lauya za ta zama ko likita za ta zama ko makamancin haka? e a cikin dukansu kowa tana da fannin da zuciyarta ke so. Akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fanni ta wajen fannin asibiti doctor din ko kuma nurse ko kuma something abu dai wanda ya shafi lafiya. akwai wanda ta sa kanta sosai ciki kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din akwai ɗaya wanda ta sa zuciyanta tana so ta zama lawyer akwai guda ɗaya ita kan ma ta wajen ta shiga magana jami'a din ma tun about wajen shekara ɗaya da rabi yanzu so ita din ta sa kai akan in Allah ya taimake ta za ta yi hakan din tama abu da yin irin da su medical line da su lawyer nan a nan ba abu ne kamar da a gida za a fara ka fara degree part 1 ka fara law ko kuma ka fara medicine eh, ka fara part 1 ba sai sai an yi wa'ansu mataki mataki eh, sai an gama shekara hudu tukunna a faro wancan bangaren sai ka gama eh guda uku kuma zuciyanta ya ce tana so ta zama pilot mm. wannan ta sa hankali kamar wasa muke amma har yau zuciyarsa yana kan haka. Mm. So hata dan gwada an kai ta simulation ake ce da shi ta dan gwada hata shiga jirgi ta dan zaga kaɗan tare da taimakon wani haka. wato ya, ya dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya korafe-korafen mm. da ake ji da mm. abin da ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensu a gida. ina ji lokacin can da boko haram suka sa su su abin da yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa amma a yanzu ina ji koyaushe fa suna magana and uh, a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen ɗaya ga watan jun din nan da suka graduate guda biyu a nan baban guda ɗaya ta zo ya zo ya zo a madadin iyaye ya tsaya ya ga graduation din ya kwana biyu ya koma gida. To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu suna iya zuwa ko kuma eh, akwai suna da wata kalubala mm. ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka. Ban tsammani za su samu damuwa ba amma tun da suka zo guda ɗaya da ta je gida wajen sau biyu. Mm. Ta je ta dawo sau biyu. Amma guda biyun nan da ke hannun mu tukuna ba su je ba domin son su ne. Mm. Domin su sa hankalinsa makaranta kuma suna magana da iyayensu so sun sa hankalinsu amma ba mu gazato za su samu damuwa da takarda ba domin yanzu suna makaranta in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah. wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu? Suna da abokai sosai wasu ma mun san su sosai har muna irin tadi da su. mun ziyarce su a makaranta ma mukan iya samun wa'annan mu yi hira da su yara sun zama kaman waje guda daya kin san rayuwar yara lokaci ne kawai an za su gane da juna sai su yi tafiya su yi rayuwarsu. To a ƙarshe ta yaya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukan nauyin waɗannan 'yan mata? A kamar da mai gida ya faɗa, eh, inda wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai 'yan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yadda suke kokatawa makaranta. akwai guda guda daya ko biyu suna honor society suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kanana marasa galiyo a nan irin orphanages suna zuwa as honor society members wannan community work da nasan san wasu suke a cikinsu na wajen tambayan ki wajen ina muke samu abin da muke taimaka taimake su da shiga oga mukan taimaka direct daga wurin kanmu da kuma 'ya'yanmu da suke nan gama makaranta suna aiki daga cikin aljufunmu muna taimake su akwai wayanda kuma suna taimake su a inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da wayansu abokanai wayanda Allah ya ba su suna zama a wurinsu suna je kaka dawo je kaka dawo daga gidajensu su ne suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura ba mu taba samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba mu dai mun sa kai domin mu taimakawa nan 'yan matan chibok amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi kasanmu Najeriya musamman ta fannin ilimi yadda ake ilimin da yara yanzu musamman a kauyuka da kakara iliminsu bai kai karfin yadda za su iya su taya su yi competing da sauran yan wansu a makarantu manyan makarantu musamman wa'anda suke birane ba mun ga cewa yawancin wa'annan yaran da suke kakara din nan ba su samu kwaisuwa isheshe wanda zai iya kafa su ba damuwa da muka fara samuwa da su amma allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen amerika suna horaswa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun ga sun gama secondary amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne wajen eh, babu shakka domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kaɗan dan na yi tafinta ma waɗansu daga cikin su wanda in an yi turancin ma ba su fahimtar wai a ce wanda ya gama makarantar secondary a gida kwarai kuwa saboda da aka gwada su ma an sun zama a level na primary 3 primary 4 ne yadda eh, standard nasu yake lokacin da suka zo amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school za su fara digiri so yaran mu ba wai rashin ilimi ba amma rashin horaswa da koyarwa ne da babu a makarantu. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu gayyaci Dr. Rebecca Dalli wata da ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Kafin nan a madadin uwar gida da mai gida Beki da Paul Gadzama da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi